sababbin sunaye dai sun hada da janar bashir magashi da sabonin nono a jihar kano a yankuma da paulin talan ta mai gulbin solomon dalon a matsayin sabon ministan da za ta wakilci plateau akalla tsofaffin gwamnoni guda biyar ne dai da suka da a rabe shola na jihar oshun da gwarsul a fabio a ibom da ni a dai bayo na ikiti sannan kuma da a akume na benue game da temperance silva na bayelsa suke shirin takarar zama yan majalisar mai tasiri tun dai sababbin sunayen suka fara jawo muhawara cikin kasar da ta tana zaman jina alƙiblar sabuwa ta gwamnatin injiniya abubakar ladima dai na zaman jago ga adawa ta kasar da kuma yace bata shirin sauya zane a cikin sababbin sunaye da shugaban ya kai ga fitarwa muna yi musu fatan alheri amma ni a yadda na sani ba wani abin da zai canja idan kuma wani yana zaton cewa wani abu zai canja to ga fili ga mai doki shin abin ai sai shi shugaban yana ba da umarni yana kuma tsaye akan menene ya kamata a yi a ƙasa amma in ya bar ministocin nan suna abin da suka ga dama kamar yadda aka yi a baya to fa ba za ta canja zani ba amma dama ce tasa mu ba abin da ya dame mu in ma duk yan uwansa zai ɗebo ko yan gidansu ba abin da ya shafe mu sauyi cikin mataki na gaba ko kuma ci gaba a cikin tsoho na karatu da yi wani abu lura game da sababbin sunayen da yana zama rashin kasancewa ta matasa a cikin cikinsu akasin alkawarin na shugaban kasar can baya babu ko da matashi guda ɗaya a cikin jerin sunayen abin kuma da a cewar bello shagari da ke zaman shugaban kungiyar matasan tarayyar najeriya bai daɗi ga masu kokarin tashin ba mu matasa yanzu babu abin da muke bukata kamar a sa mu ma cikin gwamnati domin mu shiga a yi da mu a yi shawarce mu kuma mu ba da eh, eh, dabaru da ta hanyar tafiyar da abubuwa irin namu na zamani to amma duk da haka bai ɓace ba tunda akwai sauran appointment appointment da shugaban ƙasa muhammadu buhari bai yi ba mu matasa yanzu muna kiransa tun da ba mu samu shiga wannan gurbin na ministoci ba to a neme appointment masu ƙarfi masu nauyi a ba matasa domin su shiga saboda ai ba ministoci kaɗai ne matsayi ba mun yi zaton da cewa da za a sa matasa sosai saboda miyan matashi a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin afirka na matasa matashi shine mutum wanda ke tsakanin shekara goma sha biyar zuwa talatin da biyar. sai dai kuma har ta baki ga masu kokari da su tashin ga barista buhari yusuf da ke zama lauya mai zaman kansa ana abuja mantawa da batun 'yan tashi na zama mataki mai kyau a bangare na shugaban kasar. to magana ina ganin ta wuci a ɗibowa matasa kawai domin mun samu kanmu a cikin wani yanayi da ke buƙatan basira da fice da sanin ya kamata a mulki kuma ko yanzu idan ka dubi sanatoci da muka zaɓa wanda ya fi kowa ƙanƙan shekaru kaga dai abin da ya yi a abuja yanzu haka ma ana kan shari'a saboda haka ni ban taɓa yadda da kawai a karancin shekara a garanti ne na wai za a yi mulki wa jama'a karɓaɓɓiya ba a gobe laraba ne dai ake samun fara aikin tantance ministocin a majalisar dattawa ta kasar kafin daga baya a kai garan da su domin kamun aiki a cikin matakin na gaba ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya